tasfilatu sunna wacce ke poly road by rock road don tudun wada kaduna ita ce ta ɗauko muku tafsirin bana na malaminmu a sheikh khamis al-azhari al-misri na wannan shekara shekara ta 1436 wanda ya daidai da shekara ta 2015 bayan tafsirin malam akwai karatutukan malam da muke da shi na wanda ya shafi lugha idan kana neman ƙarin bayani za ka iya bugo lambar waya kamar haka 080 2741 7515 ko kuma 0703388600 sai kun zo dan uwanku a musulunci darekta na tasjilatus sunna abu abdurrahman yahya bin yunus bin ali al-kwantogorawi ke cewa wasalamu alaikum malam bismillah min ash-shaytanir rajim bismillahir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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليما يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa da ya tara mu a yau litinin 27 ga watan sha'aban 1436 wace ta daidai da goma sha biyar ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da sha biyar a cikin wannan masallaci jami'a abi da tabnil jarrah wanda ke kan titin bypass a kaduna domin shirye-shiryen gabatar da tafsiri na azumi da ake fuskanta a nan da kwanuka biyu insha Allah zuwa uku na alif da da talatin da shida to gabanin mu fara tafsiri akwai abubuwa da dama mukan gabatar mu faɗakar da 'yan uwa musulmi ba wasu abu bane baƙi an san su amma ta yiwu ya zanto akan rafkana ko ko a'a shi wani a wurin su ma ababen sukan zame masa baki to dole ne mu jaddada godiya ga Allah subhanahu wa da ya kawo mu irin wannan lokaci da muke tsammanin insha Allahu za a fara wannan wata mai alfarma da mu domin idan ka kalli bara akwai waɗanda a yanzu ba su nan kuma ba lallai ba ne azumi saura kwana biyu ko uku amma ba lallai ba ne kuma ya zanto kai ka gani ko ni in gani ko kuma a fara da ɗaya daga cikinmu domin ba sunnar Allah ba ce subhanahu ta'ala ya sanar da kai cewa zai aiko maka da mala'ikan mutuwa to wannan kawai ya ishe ka ka gode ma Allah subhanahu ta'ala shi sa har kullum idan irin wannan lokaci ya zo nakan yi wata magana ba laifi ba ne in jaddada ta nakan ce in azumi ya zo tsoro yakan karu saboda ban san za a fara azumin nan da ni in an fara da ni za a gama shi da ni to in an gama da ni za a maimaita shi da ni to ko dai an fara ko dai an gama ko dai an maimaita to za a wayi gari dai akwai ran da za a rasa ka wasu ne za su ci gaba da azumin to shi sa dole ne ka koma ga Allah subhanahu wata'ala domin Allah ya ce subhanahu wata'ala li yundira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafiri shi mutumin da yake a raye to yana da sauran dama domin akwai wasu yanzu haka a makwancinsu idan da za su samu damar da mu muke ciki a yanzu idan na rantse ba zan yi kafara ba da in za su dawo dukkanin rayuwarsu gaba ɗaya bautan Allah ne saboda an dafa su sun kuma dafu sun nuna da azaba nau'i nau'i wurin Allah subhanahu wata'ala abu na biyu ba za mu iya fara tafsirin nan ba face sai mun gabatar da godiya kuma ga 'yan kwamiti na wannan masallaci musamman ciyaman alhaji muktar marobiya wannan bawan allah muna masa addu'a allah ya saka masa da alkhairi kusan duk abin da za a gani na ɗawainiyar masallaci to shi ke jagoranci za mu ga masallaci yana cikin haske da annuri shi kadai ya ɗauki ɗawainiyar. Canza wa masallaci fenti to kaga ya cancanci ayi addu'a dukiya kuma ta yi albarka muna fatan Allah ya kara mata albarka haka kuma akwai mutane kamar irin su Alhaji Abdulmalik kit wanda aka fi sani da Milton ya zage kwarai ya ba da miliyoyin kuɗi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba don ganin cewa wannan masallaci ya kafa Allah ya saka masa alkhairi haka daga cikin waɗanda suka ba da dukiyarsu kuma suke badawa akwai alhaji awwal 650 ya taimakawa masallacin nan da dukiyarsa da lokacinsa kuma har yanzu yana kan taimakawa muna fata Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya saka masa da akwai daga cikin na gaba-gaba su ma waɗanda suka jajirce wurin ba da dukiya alhaji adam umar kuci wannan da'iman kullun nakan ce duk wanda ya bamu shi ma mun bashi amma alhaji adam umar shi Allah subhanahu wataala shine zai saka masa yana daga cikin na gaba gaba kuma har yanzu da lokacinsa da tunaninsa da kudinsa har yanzu akan masallaci yake tafiya muna fata Allah ya saka masa da alkhairi haka kuma ba za mu iya fara tafsiri ba ba mu ambaci iyalan alhaji kacan ba su gudunmawar da suka bayi wa wannan masallaci ba ya kaɗan ba ce saboda an yi yunkurin a sai masallacin nan naira miliyan tara amma ɗaya daga cikin magadan nan da kuma shawaran 'yan uwansa suka ga cewa gara su siyarwa da masallaci filin wannan haraba akan miliyan 2,500 to kaga tazarar da ke tsakanin miliyan tara da miliyan ɗari biyu da dubu biyar kusan miliyan nawa biyar da kusan dubu ɗari biyar ko shida da dubu ɗari biyar amma suka gwammace cewa gara su haƙura wannan lada ta kai ga mahaifinsu muna fata Allah ya ji kansa su kuma Allah ya saka musu da alkhairi haka kuma ba za mu manta kuma da wasu bayan Allah ba su ma da suka siyan ma da wannan masallaci filin su na gadi su malam abubakar da su malam hassan da hussein wanda su ma suka ga cewa makaranta suke so a yi domin mahaifinsu ya amfana an yi yunkurin a sai wurin amma suka ce a za su yi haƙuri da masallaci da taro sisi haka aka dinga yi kuma suka gwammace gara masallaci ya sai wannan wuri da wani ya siya ya gina wannan jihadi ne allah ya saka musu da alkhairi haka duk wanda suka taimaka ma waɗannan masallaci da lokacinsu da dukiyarsu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya san wasu kuma wasu lokaci ba zai ba mu dama mu ambace su ba muna fata Allah ya saka musu da alkhairi haka shura waɗanda yake ɗaliban malami su ma suna ƙoƙari ƙwarai ba za mu iya ambatan su ɗaya bayan ɗaya ba amma karatuttuka da ake gabatarwa a nagarta wanda ake kokarin yi wa mutane bayanin aqidu na shi'a shuran nan su ne suka assasa tunanin a fara sanya wannan karatu a cikin gidan rediyo to gashi bi fadlillahi wa mannihi yanzu an shekara kusan biyu ana wannan karatu da su da ku da kuke taimakawa don muna fatan Allah subhanahu ta'ala. ya saka muku da alkhairi kuma ya sa mu yi tarayya a cikin lada sannan ina son ja hankalin 'yan uwa akan kada mu yi wa Allah subhanahu butulci saboda Allah subhanahu wa ya yi bayanin ɗan adam innal insana li rabbihi lakanut shi mutum mai yawan butulce wa mahaliccinsa ne subhanahu ta'ala Ana da tunanin a shekaru a baya ko wasu watanni a baya mu ne muka dinga cewa wayo wayo wayo ya Allah ya Allah ya Allah kai mana taimako ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala sai ya anshi addu'a ɗaiɗaiku daga cikin bayansa a wannan ƙasa abinda aka roƙa sai ya bamu. to amma za ka yi mamaki yau sati biyu nake ga ƙila in wannan sabon abu ya ma kai akwai mutanen da yake sun fara faɗin miyagun maganganu sati biyu cikakku ina tunanin in ma an kai da ɗan kaɗan amma akwai wanda yake maganan cewa lallai shida yana da daman da zai canza jiya ta dawo da ya yi wannan aiki saboda shi wai kayansa ba zo ba to sai na duba na ga cewa shekara kusan biyar ko shida ko dai kai ba a kashe ka ba an kashe wani naka ko da ba a kashe wani wanda kake da alaka da shi kai tsaye ba to an dai kashe wani mai kallon alkibla mai suna irin naka to Allah subhanahu ta'ala sai mana wannan taimako to me zai sa ba za mu yi haƙura ba mu taraka wannan tafiya da addu'a na yi bayanin cewa idan yanzu za a dinga yanka mu ana dafawa ana sawa a tukunya babu abin da ya kamace mu da ya wuce hakuri. saboda al'amari ne wanda aka dinga yinsa aka dinga yinsa cikin ɓanna to yanzu wai ka yi tsammanin a yanzu yanzu yadda kake so a sauya mai wannan sifan sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake ce da abu faru yanzu kuma ya faru amma da ni da kai sai an yi dabara sai an yi harsashe sai an yi lissafi sai an kai can an hango nan a ga menene zai zame maslaha sannan yana da kyau ka sani shi fa mutumin da ya sauka ba dan ya so ba ba kuma zai yi ƙasa a gwiwa wurin yi wa tafiyan gindin gyare ba saboda idan ka lura gabanin a ce an zo an mika wannan al'amari an bar wannan ƙasa a hali na rashin mai an bar wannan ƙasa a hali na rashin wuta an bar wannan ƙasa a hali na dala ta faɗi warwas in ka dinga ɗauka ɗaya bayan ɗaya za ka ga abubuwan suna da yawa to shin za a ji ne da maganar matsalar mai tukunna a fuskanta wanda wasu mutane su da gangan suka yi wannan ko ko a'a za a ji da matsalan sukan da tsohuwar gwamnati ta dinga cewa tana dab ta sauka ko ko a'a za a ji da matsalolin ayyuka da gwamnati tsohuwa ta dinga saki ta ce lalle kuma a aiwatar a nan da shekaru kaza wanda babu kuɗin ko ko a'a za a ji da matsalolin kuɗaɗen albashin ma'aikata ne da babu su da wanne ne za a kama matsalolin sai kaga suna da yawa to dole ne sai an dinga bi daya in an bugin din magani to shikenan sai a yi kokari a datsi amma sati biyu ko kwana sha biyar da sauyi wai mutane su dinga furicin mummunan magana ina jin tsoron kada Allah subhanahu wata'ala ya sake mana jarrabawa da abin da aka jarraba mu a baya don shine abin da ya zai faru Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la wa la in kafartum inna azabi la shadid to da muka butulce da an ka duba duka wannan zai zo ina kallon alƙibla, wancan zai zo yana wanke damtse da sai muka yi butulci da muka yi butulci sai aka kawo mutumin da idan ka rantse ba za ka yi kafara ba yanzu ko da ɗan wannan sauƙi da aka samu dan wannan sauki da aka samu ya ishi mu gode ma Allah subhanahu wataala a fa bara in za ku tuna azumi na 27 ranan da muka zo za mu kulla tafsiri a wannan masallaci labari ya tashi gaba ɗaya an kai ma wasu manyan mutane a cikin ƙasan nan ba ma a ƙasan nan ba a duniya an kai musu farmaki a 27 ga irin wata mai alfarma Allah subhanahu wa ya takaita wannan al'amari da yanzu sai da dinga cewa marigayi ne to amma da yake Allah bai nufa ba yanzu sai ana cewa shugaban kasa ne to ko wannan muka samu yanzu sauki ina tunanin ya ishe mu mu gode ma Allah subhanahu ta'ala domin a irin waɗancan lokacin wasu suna itikafi a wannan ranar suka haɗa su ina ga rabin masallaci sun fita saboda an zo an sa dokar ta ɓaci sannan kuma ana da tunanin wai hare-haren suna da yawa don haka ba shiri rabin mutanen da suke itikafi daga cikin masallaci suka fita masallaci ya ɗaya yaya malam za a yi tafsiri ce a ah, tafsiri kuma yau za mu kulle insha Allah za mu kulle za sai dai in kuma ta same mu a hanya shi kenan dama abin da muke jira kenan to kowannan muka tsaya muka kalle su da idan basira ya isa mu gode ma Allah subhanahu wataala to ya za mu yi mutunci don haka mai hattara mu iyawa baku mu dole mai musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya taimaka masu mu kuma ya sanya musu su tausayin mu sannan mu kuma ya sanya mana ƙaunansu duk abin da za a yi karka faɗi abin da ya wuce wannan tun daga 'yan majalisu kama ga sanatoci gwamnoni shugabanni Allah subhanahu wa ta'ala kada ya basu da dabaran su ya taimake su shi Allah da irin nasa hukunci sannan duk mutanen da za su zama matsala ga waɗannan zaɓaɓɓun mutane muna fata in za su shiryu Allah ka shirya su idan ba za su shiryu ba Allah ka kau da su ka kawo nagartattu waɗanda za su amfani musulunci da musulmai sannan abu na gaba ina so in sanar da 'yan uwa cewa akwai asusun marayu da muke da shi a wannan masallaci wanda a bara a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa an gabatar da taimako ga marayu a don haka duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya huwa cewa abin da zai bayar kama ga hatsi kuɗi sutura duk abin da kasan ɗan adam zai amfanu da shi to muna shirye da insha Allah in an kawo a kawo a nemi Alhaji Haruna da Alhaji Aminu ga suna a zaune ko kuma ka tambaya su wane ne shura duk wanda ka ba insha Allah za a tabbatar cewa an isar da wannan amana kamar yadda aka yi sannan kuma akwai account insha Allah na wannan gidauniya na marayu shi ma za a gabatar da shi gaba kaɗan ga waɗanda suke nesa suna iya ba da taimako ta ainihin account abu na shida muna yi wa 'yan uwa mata bushara da cewa insha Allah kamar yadda muka gabatar da semina wato taro na ƙara wa juna ilimi a bara azumi daga goma sha ɗaya zuwa sha tara to bana ma insha Allah za mu gabatar da wannan a wannan masallacin Allah ya yadda kuma kamar yadda muka gabatar da shi a bara wani littafi da na rubuta wajen shaba bainal yahudiyyati wa shi'a wato fuskan kamancece ne ya tsakanin yahudawa da 'yan shi'a to bana ma a wani littafi da insha Allahu a cikinsa ne za mu yi karatu wanda na rubuta sa za mu sake shi kowa sai ya nema kuma a cikin shi za a yi jarabawa in Allah ya yi taimako duk wacce ta samu ta ci to akwai kyaututtuka kamar da aka yi a bara to wannan bushara ne ga 'yan uwa mata kuma ana iya sanar da su 'yan mata da matan aure duk suna iya zuwa azumi in ya kai sha ɗaya insha Allahu za mu fara daga goma na safe zuwa karfe sha biyu na rana insha Allah kamar da muka yi a bara sannan kafin mu kulle ba za mu manta ɗaya daga cikin 'yan uwanmu ba matashin malamin nan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ma marasuwa malam Muhammad Bello Adamawi haƙiƙa ahalus sunna sun yi rashin da'i wanda Allah ya bashi fasaha wurin iya gamsar da mutane da kuma jawabi zan iya tunawa zama da muka yi da shi na ƙarshe a irin lokacin da ake tunkaran zaɓe sai yake cewa Allah ya ji kansa da gafara ya kamata mu tsaya mu yi abin da za mu iya yi mu yi mai yiwuwa domin zaɓen nan ba fa lalle bane a yi shi da mu abin ya dinga faɗa kenan duk sanda aka zauna ya ce mu tsaya mu yi abin da zai yiwu domin zaben nan ba fa lalle bane a yi shi muna rai to kaga Allah subhanahu wata'ala ya anshi abinsa muna fata abin da ya yi na alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi zuriyarsa da ya bari Allah ya musu albarka kurakuransa da ya yi Allah ka yafe masa mu kuma idan ta mu tazo, Allah muke roƙo subhanahu wata'ala ya sa mu mutu da imani sai abu na ƙarshe idan muka duba masallaci yan uwa za mu ga akwai yan agaji da yan hizba waɗanda suka zo domin su gudanar da tsare-tsare irin na masallaci to don Allah ina kira ga yan uwa akwai inda suka shata domin ajiye abubuwan hawa ba mamaki ta yi mota ce ba mamaki ya zanto mashin ne ba mamaki ya zanto keke ne ba mamaki a'a ya zanto kai wurin da za ka zauna ne ma a ce maka gashi to don Allah muna so a ba da haɗin kai saboda a masallacin nan an sace mashina ya fi hamsin a masallacin nan kuma galibi sakamakon rashin bai wa 'yan hisban nan da 'yan agaji haɗin kai wurin da za a je mashin kai ba ma mashina ba har mota an sace ta a masallacin to da Allah shi yasa nake kira ga 'yan uwa ba mamaki ta yi zanto ɗan agajin da zai tsaye da kai ka haife shi ba mamaki ƙaninka ne a'a amma tun da ka gan shi da cikin kaya to da Allah kamar ta ba wannan kayan domin sun zo ne su nuna mana tsarin da ya kamata abi to in muka ce kowa yana da yadda zai yi to ina tabbatar muku yan uwa za mu samu matsala to shi sa don Allah don son annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata za a ba su haɗin kai ga dukkanin tsare-tsaren da suka kawo to waɗannan su ne jawabai a takaice waɗanda ne nufin gabatar kuma insha Allahu za mu shiga cikin tafsiri kai tsaye za mu fara daga suratul a'raf aya ta farko insha Allah domin a baya mun kwana a cikin ƙarshen suratul an'am to abinda za mu karanta daidai Allah muke roƙo ya ba mu ladansa wanda za mu yi kuskure a ciki kuma Allah muke roƙo ya yafe mana domin Allah subhanahu wata'ala shine kamil wato cikakke kuma shine wanda zai iya amma duk wani wanda ba shi ba in ka cire annabawa to sai dai iya irin yadda za ka iya yi ka yi sannan kuma ka nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين to سورة الأعراف makiyya ce ta sauka a makka duk da dai malamai suna da ra'ayoyi guda uku idan aka ce da sura makiyya wasu ka ce idan aka ce makiyya ita ce surar da ta sauka kafin hijira wasu ka ce makiyya ana nufin surar da ta sauka wacce take magana da mutanen makka wasu ka ce in an ce makiya ita ce surar da ta sauka a makka to amma ra'ayi mafi rinjaye daga cikin ra'ayoyin nan na malamai idan aka ce makiya ita ce surar da ta sauka a makka dukkanin ayoyinta gaba ɗaya wato ainihin sun sauka a makka in ban da ayoyi guda takwas surar tana da ayoyi 206 amma dukkaninsu makiya ne idan ka cire ayoyi guda takwas daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون حرزوا عند الله سبحانه وتعالى كتوى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم daga can zuwa wannan shine malamai suka yi bayanin waɗannan su ne ayoyin da suka sauka a cikin garin madina ba mamaki kana iya cewa ah, to ya za a yi sura ta sauka a makka sannan a samu wasu ayoyi kuma a ce sun sauka a madina wannan yakan faru da yawa daga cikin ayoyin alkur'ani akan sami haka domin tsarin alkur'ani yana faruwa ne da umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yake cewa ina aya mai kama kaza da kaza wacce ta sauka a wuri kaza don haka ku sanya ta a wuri kaza ina fata muna fahimta don haka sura ta sauka a makka tana da ayoyi 206 in banda waɗancan guda takwas da muka faɗa ya tabbata a cikin sunan aisha radiyallahu anha ta ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan karanta wannan sura a magriba yakan raba ta biyu tun daga farkonta har ta sai ya raba biyu rabi ya yi a raka'a ta farko sannan kuma rabi ya yi a raka'a ta biyu kaga ashe kenan wannan zai nuna mana girman tsayuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ainihin a cikin sallah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alif lam mim sad malamai sun kai ruwa rana shin waɗannan ayoyi ne waɗanda ake ce da su huruful hija'il muqatta'a wato hurufai ne waɗanda aka daddatse waɗanda suke da ma'ana akwai malaman da suke ganin eh haka ne domin larabawa akwai abin da suke cewa naht naht shine a dunkula kalmomi wuri guda ɗaya amma kuma su ba da ma'ana abin da tura ke cewa abbreviation a dunkule kalmomi wuri ɗaya amma za su bada ma'ana misali kaman ka ce basmalar rajo idan qala bismillahir rahmanir rahim maimakon ka ce qala fulanun bismillahir rahmanir rahim sai ka ce basmalar rajo mutum ya ce bismillahir rahmanir rahim ko kuma ka ce a hawqalar rajo idan mutum ya ce la haula wala quwwata illa billah maimakon ka ce qala fulanun la haula wala quwwata illa billah sai ka dunkule ka ce hawqalar rajo. irin wannan yana nan da yawa a cikin larabci sannan kuma a cikin turanci ma akwai sa turawa sun samu irin wannan daga wurin larabawa wanda suke cewa da shi misali abbreviation za su dunkula kalmomi amma kuma za ka samu kowane harafi daga cikin waɗannan kalmomin ya kunshi wasu maganganu da ba shin haka ne irin waɗannan wasu daga cikin malamai suka ce eh amma wannan ra'ayi nasu yana da rauni kwarai ra'ayi na biyu suka ce a'a qasamun qasama Allah bi wannan rantsuwa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsi da shi amma mai yake nufi da wannan rantsuwa to shi ya san abin da yake nufi subhanahu wa ta'ala. shi ma wannan ra'ayin yana da rauni ra'ayi na uku an samu daga abi duha daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma yace abinda ake nufi anan anallahu afsal ni ne Allah na fi kowa kyawun hukunci an samu wannan daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma amma bi sanadin da'if shi ma bai inganta ba domin alif din sai ce ana lamun shine bi ma'ana allahu mimun kuma bi ma'ana afsal ni ne nafi kowa kyawun hukunci kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa can alaysa allahu bi ahkamil hakimin shin ashe ba shi Allah bane subhanahu wa ta'ala mafi kyawun masu hukunci wannan ra'ayin shi ma bai inganta ba wasu ka ce a'a hisabul jumal ko jummal wato wannan hurufai ne na kidaya in ka koma kamar wurin malaman hisabi kowane harafi yana da ainihin adadin da yake kunsuwa sai suka ce to abinda ake nufi da wannan wato Allah subhanahu wata'ala ya kawo shi ne don kirga wannan ra'ayin shi ma bai inganta ba ra'ayi na biyar suka ce a'a hurufus mai lahil azam waɗannan hurufai ne na sunan Allah subhanahu mafi girma domin Allah subhanahu yana da wani suna babba walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah shine yake da tsarkakan sunaye ku kiraye shi da su wasu malamai sun faɗi wannan amma shi ma bai inganta ba ra'ayi na shida an samu daga qatada radiyallahu an ya ce abinda ake nufi da wannan ismun min asma'il qur'an ibnu jarir at-tabari rahmatullahi alai ya rawaito bi sanadin sahih da wani sanadin ingantacce ya ce daga abu qatada radiyallahu an ya ce ma'anan alif lam mim sad ma'anan shi suna ne daga cikin sunayen alqur'ani wannan kuma tunda sanadin sa ya inganta wato shine abinda malamai ya kamata su tafi a kansa amma menene ma'anansa Allahu a'lamu bi muradihi Allah shi ya san menene yake nufi da cikakken ma'anan wannan aya ina fata muna fahimta kitabun unzila ilai fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin kitabun unzila ilai Allah subhanahu ta'ala yace wannan wani littafi ne wanda aka saukar zuwa gare ka malamai suka ce abinda ake nufi da littafi ma'anar shi sura saboda da yawa zaka ji Allah subhanahu wa ya ce kitab kitab tanzilul kitabi min Allahil azizil alim Tanzilul kitabi minallahi تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تلك آيات الكتاب الحكيم قاسنا ديوا إنك كوما إنك جأنش كتاب ma'anan shi wannan wata sura ce Allah ya saukar zuwa gare ka za mu gane wannan idan ka koma suratun nur Allah subhanahu wa ta'ala a can bai ce kitabun unzila ilaika ba dan kace suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun ya ci gaba da bayani a don haka kitabun unzila ilai wannan wata sura ce wacce aka saukar zuwa gare ka fala yakun fi sadrika haraj kada ya zanto akwai damuwa ko kuma shakku a cikin zuciyarka na daga wannan abu da aka saukar maka litunzira bihi domin kai gargadi da shi wa zikra lil mu'minin sannan kuma tunatarwa ce ga muminai malamai sai suka kai ruwa rana wurin bayanin abin da ake cewa haraj idan aka ce haraj yana ɗaukan ma'anan abdik kunci a cikin zuciya in an fassara wannan ya inganta saboda ya tabbata a cikin muslim rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inni akhafu an yaslughu ra'si ni ina jin tsoron kada su ratattaka kaina su kwankwada ashe kenan kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in mun fassara haraj da kunci alqur'ani yakan sauka amma yakan yi dari dari yakan yi dattako wurin isar da alqur'ani zuwa ga mutane saboda wancan hadisi da ya tabbata sannan kuma ayoyi sun goya ma wancan hadisi baya Allah subhanahu wata'ala sau da yawa zaka ji yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fala'allaka باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك تيوية ذنتو ذاك سامدا موا أتكير رنكا ذاك سامو قنشي ولن إسد وانا للتابي أتكير جنكا ما لم يسنجي بياني وان وسكتي آآ abinda ake nufi da haraj anan ma'anan shi shakku wato annabi kada ya zanto akwai wani shakku daidai da misali zarratin na wannan littafi a cikin kirjinka babu shakku a cikinsa ki yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ayoyi da yawa yakan kira qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin in kun kasance cikin shakku game da abin da aka saukar mani to ni ba zan shakku kamar yadda kuke yi ba sannan a wata ayan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaik fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qabl in har kana tantama kana cikin shakku cikin abin da muka saukar maka tambayi waɗanda suka gabace ka na mutanen attaura da injila ai sun riga sun san wannan labari yadda yake ashe da wannan muke fahimta idan muka ce haraj shakku malamai sun fassara yana iya dauka idan muka ce harajin kunci malamai sun fassara yana iya dauka to amma ra'ayin da ibnu jarir tabari ya tafi akan sa ya ce harajin ma'anansa kunci saboda larabawa sun fi yawan amfani da shi bi ma'ana kada ka samu kunci da damuwa a cikin ranka daga wannan littafi zira bihi domin ka yi gargaɗi da shi wa zikira lil mu'mini sannan kuma wannan tunatarwa ce ga mu'minai idan muka koma bangaren abin da ya shafi na hau irabi kitabun yana iya ɗaukan fuskoki guda biyu yana iya zama khabar na shi alif lam mim sad kitabu bi ma'ana da alifun da lamun da mimun da sadun kitabun wani littafi ne sai ya zanto kitabun shine khabar na alif lam mim sad idan ko ka ware alif lam mim sad ita kadai to kitabun yana iya zama khabar li mubtada in mahdhuf bi ma'ana hadha kitabun unzila ilaik ina fata muna fahimta in ka koma can fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin zikra malamai suka ce tana iya daukan fiskoki guda uku na irabi yana iya ɗaukan arraf'u rafu ala kitab bi ma'ana kitabun wa dhikra unzila ilayka lil mu'minin wannan wani littafi ne da tunatarwa wanda aka saukar maka ga mu'minai fuska ta farko kenan wasu ka ce a'a zikira yana iya zama maf'ulun mutlaq li fi'lin mahdhuf muqaddar bi ma'ana kitabun unzila ilayka فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر ذكرى ومن فعل ينا إيا أوكا معونينا تفعيل فسكة تبيوكينا فسكة تأوكا تكين عرابي سكة آآ واتو ذكرى ينا إيا أوكا جرى على محل لتنذر به ومن لتنذر به لا, لا متعدلش لا متعلل كما انتازو انا تأويلي في محل جر بلام a don haka kaman Allah ya ce da annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kitabun unzila ilaik lil inzari wa lidhikra an saukan maka da wannan littafi don fadakarwa kuma don tunatarwa don ka yi gargaɗi domin kuma ka tunatar ga muminai to duka waɗannan fuskoki suna iya ɗauka gaba ɗaya na'am ittabi'u اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kitabun unzila ilaik wannan wani littafi ne wanda aka saukar zuwa gareka. to tunda littafin nan saukakke ne ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abinda aka saukar muku daga mahaliccinku subhanahu wata'ala shine menene alqur'ani wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bi wani abu koma bayan sa shi ku rike su masoya shin wannan zamiri yana komawa ne ga shi abin da aka saukar din alkur'ani ko ko a'a yana komawa ne ga shi wanda ya saukar da alkur'ani mai jami'ul ahkam qurtubi kenan rahmatullahi alai da kusan dukkanin tafasir sun ce wannan damiri yana komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala domin ka'ida الضمير يعود إلى الأقرب المذكور shi damiri yakan koma zuwa ga mafi kusa da shi wannan ƙa'ida ce mun sha bayanin ta Allah subhanahu wataala yana cewa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ga ga dhamiri yana tattare da abd wa lam yaj'al lahu iwaja shin wannan ha'un tana komawa ne ga abdu ko ko tana komawa ga abdihi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba ga kitab ga abd sai mu duba mu ga ka'ida ta larabci tsakanin abdu da kitab wanne ne yafi kusanci da wancan domini na lahu din nan shine alkitab don haka domini sai koma gare shi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdi alkitab wa lam yaj'al lilkitabi iwaja muna fahimta to abin da ya faru kenan anan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum ku bi abinda aka saukar maku daga ku subhanahu wata'ala wala tattabi'u kar ku bi wani abu min dunihi ko ma bayansa auliya ku rike su masoya idan muka duba ga ainihin rabbu anan ga kuma min dunihi ha'un anan tara bi auliya don haka sai mu duba mu ga auliya abin da yasa nake tsawaita bayanin kuma nake so ku bani hankulan ku dan akwai wasu mutane da suka taso waɗanda su ba su yarda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna fassara alqur'ani da ra'ayinsu suna cewa wala tattabi'u min dunihi kar ku bi wani abu koma bayan alqur'ani auliya masoya in ma ka fassara wannan wato in ka fassara wannan alqur'ani da irin wannan fassara wato zamu ce da kai fassara ne da ra'ayi saboda alkur'ani gaba ɗaya yadda na sha bayani duk inda zaka ji an ce waliyi ba a taba siffanta littafi da walittaka ba sai dai a siffanta wa mutum da walittaka muna fahimta a don haka kenan wala tattabi'u min dunihi kar ku bi wani abu koma bayansa shi Allah auliya ku rike su masoya saboda Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani cikin alqur'ani ayi da yawa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilannu. Zalika nur dhalika bi anna Allaha amanu inna waliyya Allahu alladhi nazzala al-kitab sannan kuma abinna ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga duk da mutane ake magana anan ba a ce littafi ba falyumlil waliyuhu bil adl ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فقاتلوا أولياء الشيطان waliyan shaitani daga cikin littafai ake samu koko daga cikin mutane ko aljanu ashe kenan kaji an ce waliyi ana magana ne daga cikin mutane koko aljanu don haka ka zo ka fassara waliyi innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as wa yu'tuna zakata wa hum raki'un ana magana ne da mutane a don haka ka ɗauko wannan ka fassara ka ce waɗanda ake magana da su ai ba wasu bane face litattafai? wannan fasara ne da ra'ayi ina fata mun fahimta Allah subhanahu wata'ala yana so ya mana bayani kada mu riki wasu mutane koma bayansa shi Allah a matsayin su na masoyan mu su ne gumaka saboda a can in ka koma cikin suratul ma'ida an mana bayanin irin waɗanda suke rikan gumaka a matsayin masoya ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru yaftaruna ala allahi alkalim sun riƙi waɗannan gumaka sai abin da suka shar'anta sai abin da suka faɗa sai abin da suke so za a yi don haka sai Allah ce kar ku riƙi waɗannan a matsayin masoya qalilan ma tadhakkarun kaɗan ne daga cikin mutane waɗanda yake suna faɗaka kaɗan ne daga cikin mutane waɗanda suke hankalta anan ana karantawa da kirawoyi guda biyu ibnu amir rahmatullahi alai yana karantawa qalilan ma yatadhakkarun sannan da hafs da kuma kisa'i da hamza suna karantawa bi takfifi zal wato qalilan ma tadhakkarun kamar yadda muke gani amma baqiyatul qurra sauran makaranta suna karantawa qalilan ma tadhakkarun bi tad'if azzal ina fata muna fahimta na'am وكم من قرية أهلكناها فجاءت عشيا أو هم قائلون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون وأن كم أنا كنت كم استكسارية كم خبرية wato Allah subhanahu wata'ala ba tambaya yake ba sau da yawa larabawa sun san wannan kam ammatin laka ya jariru wa khalatin fada'a qad halabat alayya ishari ma'ana sau da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a halakna min ƙaryatin min halakar da alƙarya da yawa a ba suna sai azabar mu ta zo ma wannan alƙaryan bayatan da daddare suna bacci auhum qa'ilun ko kuma lokacin ƙailula a lokacin tsananin zafin rana lokacin da kowa yake ƙoƙarin ya huta ya samu wuri ya tsura Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance waɗannan lokuta ne guda biyu saboda a lokacin mutane sun shagala a lokacin da mutane suke bacci ba san abin da ke faruwa ba a lokacin da rana ta bugi mutum ya shagala yana neman lokacin hutu a don haka Allah subhanahu wata'ala sai ya saukar da azaba irin wannan lokaci ce yasa misali kamar mutanen annabi lot Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su ne goshin alfijiri in ka duba illa ala lot najjaynahum bi sahar ni'matan min indina kadhalika najzi man shaka sannan mutanen annabi shu'aib an halakar da su ne da daddare shi yasa abin da lokacin kailula shi yasa Allah subhanahu wataala yake jan hankulan abin nan al'umma afa amina ahlul qura an yatiyahum basuna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an yatiyahum basuna duhan wa hum yal'abun afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa alqaumul khasirun waɗannan lokuta guda biyu su ne lokutan da Allah subhanahu wataala yake halakar da alƙarya ko dai ya zanto da daddare ko kuma a'a ya zanto ainihin mutane sun shagala suna cikin bacci na rana rana ta buge su suna neman hutu a lokacin da suka koma sai azabar Allah subhanahu wa ta'ala sauka a don haka sai Allah ya ce wa kam min qaryatin sau da yawa wata alqarya ahlaknaha mun halakar da ita faja'aha ba'suna sai azabar mu ta zo mata bayatan cikin dare auhum qa'ilun koko a lokacin da suke cikin qailula irin waɗannan ayoyi suna nan da yawa cikin alkur'ani wala qad suzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un wala qad suzi'a bi rusulin min qablika fa amlaytu lil ladina kafaru thumma akhadhtuhum ga sunan da yawa cikin alkur'ani an yi istihza'i an yi izgilanci da annabawa don haka sai muka kama waɗannan da suke izgilanci da annabawa muka kama su ta lokacin da yake ba sani ba to sai malamai suka jefa alamar tambaya ana idan ka duba siyakin aya anan Allah ya ce wa kam min qaryatin ahlakna sau da yawa mun halaka wata alqarya sai kuma yace faja ahaba asuna sai kuma azabar mu tazo ai in an riga an halakar da alqarya to kuma azaba in ta zo wa za ta halakar an fahimta in gari ya riga ya kare gaba daya to ai ba a bukatan kuma azaba ta sauka saboda in azabar ta saukowa za ta samu sai malamai suka ce akwai taujihat anan akwai yadda za a fuskantar da aya imamul farra daga cikin malaman larabci ya ce abinda ake nufi a nan, wato da suna da kuma ainihin ihlak halakarwa dukkanin sa ma'ana ɗaya ne a don haka a larabci idan kalimomi guda biyu ma'anarsu ta zanto guda ɗaya duk wanda aka gabatar a larabci ya halatta ana iya yi a cikin larabci misali kamar hadara da ja'a don ma'anar shi menene ya zo jalasa da qa'ada don ma'anar sa menene ya zauna zahaba wa sarafa ma'anar shi menene ya tafi a larabci idan aka samu kalmomi don ma'anar su daya don wanda kaga dama kana iya gabatarwa kana iya cewa ja'a zaidun wa hadar ko kuma ka ce hadara zaidun wa ja'a kana iya cewa in sarafa zaidun wa zahab ko kuma zahaba zaidun wa sarafa kana iya cewa qa'ada zaidun wa jalas ko kuma jalasa zaidun wa qa'ad yace to abinda Allah yake na anan subhanahu ta'ala bi ma'ana wa kam min qaryatin ja'aha ba'suna fa ahlaknaha sau da yawa wasu alƙarya azaban mu na zuwa masu sai mu halakar da su wannan taujihi na farko kenan wasu malamai suka ce a'a abinda ake nufi anan aradna ihlakaha in muka yi nufin halakar da su kamar yadda yace a can وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا بمعنى إذا أردنا إهلاك القرية إذا ممكن نبين هلكت القرية تجاءها بأسنا سي أذاب متزومة قبادة ina fata muna fahimta malamai sun yi wannan bayani to in ka koma can kuma suka ce to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce auhum qa'ilun koko suna cikin hutu lokacin kailula ina wawun take anan me yasa ba a kawo ta ba saboda akwai abin da ake ce wawul hal wawul hal kamar yadda Allah ya ce eh, afa amina qura an yatiyahum bayatan wa hum na'imun wannan wawun ana kiranta wawul hal ka kace ne kharajtu wa zaidun ma'i na fita zaidu na tare da ni wannan ana kiranta wawul hal to da ya kamata inda ba alqur'ani bane da sai a ce wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba suna bayatan aw wahum qa'ilun ya kamata a kawo wannan wawun amma ba a kawo ta ba to sai malamai suka ce akwai fuskantarwa guda biyu anan na farko aw anan tana iya daukan ma'anan wawun bi ma'ana wa kam ahlakna min qaryatin faja'aha ba'suna suna bayatan wahum qa'ilun aw anan bi ma'ana al ra'ayi na farko kenan amma ra'ayi da yafi karfi kuma yafi inganta shine ra'ayin imamu zajjaji ɗaya daga cikin malaman nahawu ya ce a ƙa'ida na larabci ko a ƙa'ida ta larabci idan jumla ta kasance ismiya ta suna ce kamata ya yi a kawo wawul hal tare da ita to amma a nan saboda idan aka shigo da au aka kawo wawun jumlar za ta yi nauyi a don haka fa hudifatil wawu istighfafan sai aka share wawun domin a samu sauki domin idan aka ce wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw wahum qa'ilun magana ta sake tsawo sannan kuma yayi nauyi akan harshe don haka sai aka share wawun domin a samu sauki kamar yadda zaka ce ne misali ja'a zaidun koko zur ja'a zaidun wa huwa mashin ja'a zaidun wa huwa mashin kana iya cewa ja a zaidun mashin asalin magana ja a zaidun au wa huwa mashin asalin magana kenan to amma sai ka share wawun ka ce ja a zaidun au huwa mashin mai ma'ana au anan wato tana matsayin wawun ko kuma an share wawun ne domin a samu sauki a cikin larabci to wannan shine a takaice kuma an ce da ni lokaci yayi za mu dasa aya ana insha Allah idan Allah subhanahu wata'ala ya mana ararrai zuwa gobe za mu tashi kan aya ta biyar fama kana da'awahum iz ja'ahum basuna za mu buɗe filin tambayoyi guda uku insha Allahu a yau amma daga gobe dole sai an rubuto tambayoyi kafin mu ansa za mu ɗauki ɓangaren dama da kuma tsakiyar masallaci sai kuma gefe da an rubuto na to bismillah na mata ne suke roƙon alfarma cewa suna so su sauraron karatun malam ta gida su ma to ai ina tunanin babu shamaki ko in dai a gida ne to um, to ya speaker zamu ma alfa magana insha Allah zamu ga menene ya faru da yasa karatun bai isa gida eh insha Allah zuwa gobe za a yi gyaran Allah yadda na sai cikin masallaci idan akwai mai tambaya game da abin da muka karanta insha Allah zamu dauki tambayoyi guda uku sai ayi tambaya na babu wanda ya fahimci wani abu cikin abin da muka karanta <laughs> tunda rashin tambaya wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na na'am na'am na'am na'am bi ma'ana a larabci idan kalmomi ya zanto ma'anansu ɗaya kowanne kana iya gabatarwa kana fahimta bi ma'ana kama a hausance Eh, ka ce zaidu ya zo ya iso kaga zuwa da isowa ma'anin shi daya to kana iya cewa zaidu ya iso ya zo kana kuma iya cewa zaidu ya zo ya iso to haka aka yi a wurin alarabci e eh, tunda ma'anin shi daya to sai aka gabatar da wancan akan wannan don haka idan ma'ana ta zanto guda daya duk wanda aka gabatar ya halatta a larabci eh shine abin da ake nufi anan na'am babu sauran mai tambaya jama'a wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am na'am eh eh eh fadammarnaha tadmira eh sai aka share ta eh abinda mala yake tambaya yace Allah subhanahu wataala yace cikin Isra'i وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا can kuma wato nan babu inda za a saƙa wawun amma can akwai inda ya kamata a saƙa wawun kuma sai ba a saƙa ta ba to munasabar wannan aya da wancan abinda wancan aya take nufi ta isra'i وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها idan muka yi nufin halakar da alƙarya mukan umurci masu hutu a ciki suyi aikin alkhairi fa fasa sai su saba idan suka saba fa haqqa alaiha alqawl sai zance na halakarwa ya tabbata a kansu fa dambarna ha tadmira don haka sai mu ragargaza su mu halaka su halakarwa amma wancan idan jumla ta kasance ismiya a larabci to akwai abin da ake cewa wawul hal wato wawul na hali sau da yawa mukan halakar da alƙarya sai azaban mu ta zo masu sai mu halakar da su a lokacin da suke bacci bi ma'ana a yanayin halin bacci wannan au ana kiranta au alwaqtiyya na lokaci na zamani bi ma'ana wancan aya ba ta yi bayanin zamanin ba amma wannan ayan sai ta yi bayanin azamun na biyu ne azabar Allah ke sauka ko dai da daddare ko kuma a lokacin da mutane suka shigala kuma ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance in zai farmaki ƙasa yakan shiga ne lokacin asuba saboda lokacin an shiga shigala kowa na bacci ai zaka ga misali da haihuwa da rasuwa da gobara sun fi zafafa in sun faru da daddare saboda lokaci ne an shagala ba ka da wani mai taimako in ba Allah ba son ta'ala in haihuwa ta same ka cikin tsakar dare sai ka rude amma in da rana ne akwai dabarun da za a yi in gobara ta faru da daddare sai a rude amma in da rana ne akwai yadda za a yi haka kuma in mutuwa ne ta faru da daddare sai hankali ya tashi amma in da rana ne akwai yadda za a yi to shi sa azabar Allah in ta tashi sauka takan sauka da daddare lokacin an shagaltu ana cikin hutu wani na bacci ko kuma ta sauka a lokacin da mutane ke kaidura zafi ya yi zafi kowa ya samu wuri ya shanta ke ya huta shi sa irin wannan lokacin ne aka halakar da mutane annabi shuaib alaihi salatu wassalam to Allah muke roƙo Allah muke roƙo subhanahu wata'ala ya sanya abin da muka faɗi daidai ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik